a wata sanarwa da babban jami'a mai kula da hukumar da ke ba da kariya ga cin zarafin kananan yara a jihar ta Legas, mrs titilola vigo adeni ta bayar ta ce gwamnatin jihar Legas ta ba da wannan umarni ne na tabbatar da amfani da wannan doka ganin yadda ake ci gaba da samun rahotanni na cin zarafin kananan yara a jihar ta Legas. mrs titilola adeni ta bayyana cewa tun a watan disamban bara ne gwamnan jihar ta legas akwai mai ambode ya rattaba hannu a kan dokar ta gaggawa wanda ke ba da fifiko wajen kare ƙananan yara tare kuma da tabbatar da cewa ana saka yara a makarantu domin samun kariya da kuma ilimi ingantacce wannan doka dai yana nufin kenan iyaye da kuma wayanda ke rike da yara da ke hannunsu dole ne su kasance suna ba da kariya ga yara tare kuma da kawar da cin zarafin yara musamman ma dai a gidaje da ake amfani da su a matsayin masu aikin gida miss adenike ese wata jami'a ce na kungiyar sa kai mai tabbatar da lafiya yara da kuma 'yancinsu a jihar ta Legas ta ce kungiyar ta ta gudanar da wani bincike inda ya gano cewa akalla rabin kananan yara da ke birnin ta legas ba sa zuwa makarantu because being in school by itself is a protective factor i'm sure you know if a girl is in school it's very likely that she will not engage in sexual activity early if she's in school she will not be involved in exploitative labor ta ce mun gano cewa sanya yara a makarantu musamman ma dai 'ya'ya mata zai taimaka wajen ba su kariya daga shiga wasu ɗabi'u musamman fyaɗe da kuma waɗanda za su yi musu illa a bangaren ta mrs nike ajayi cewa ta akwai buƙatar wayar da kan iyaye da kuma yara na ganin an kare yara daga shiga matsala musamman ma dai na fyaɗe da kuma cin zarafi a lot lot of a lot save them on the long run zaka dai banda jihar ta lagos akwai wasu jihohi a tarayyar najeriya da suka zartar da dokoki da ke tabbatar da ba da kariya ga ƙananan yara babin ya jibrin murai amurka daga lagos